وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا دي بو سبتك الله سبحانه وتعالى دي قدر صدور مدكو أولا يمشي نا الهميس قدو قوات الرمضان شكرا ندبو ايار اري قدود أربعين باين جرم منزو صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة wanda shine yammaci na tara ga watan biyar na 2019 miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran wanda muka saba gabatar da shi a wannan masallaci na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA cikin garin Bauchi za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na 122 a cikin wannan sura mai albarka amma dai kafin mu wuce za mu sake maimaita waɗannan ayoyi guda biyu wato daga na 21 da kuma na 22 kafin mu haɗa zantukan gabaki ɗaya inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa izga dauta min ahalika tubawu al-mu'min وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izga dauta min ahalika tu ul ulmominina, maqa'ida lil-qital tuna lokacin da kawaye gari da safe wato ka fita daga wajen iyalanka kana ƙoƙarin gwada wa muminai wuraren da za su wato da su je su zauna domin fuskantar wannan yaƙi wato tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital kana gwada wa muminai wuraren da za su zauna wato domin yin yaƙi abin nufi kowa inda za a saka shi inda ya kamata ya zauna wadda shine wato abin ake nufi da at ana nufin wato at-tanazzul an ce ne ana nufin wato manzilan wato masauki kenan wajen sauka kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim kaga tabawwa'u dara ana nufin waɗanda suka zauni gida ai nazalu dara wato suka zauna a gida kamar yadda yake cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar kaga falyatabawwa ana nufin ya nemi sa wato inda zai sauka a cikin wuta amma sauka kan dole ne sai yayi madama yana yin ƙarya yana ce ni ne na faɗa to anan sai aka ce wa izgadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'id alkitab kai annabi ka tuna lokacin da ka fito daga wajen iyalanka da sanyin safiya ka tafi wato wajen muminai waɗanda suke a uhudu domin gudanar da yaƙi kana zaunar da su masauƙayya wato inda ya dace Allahu sami'un alim Allah maɗaukakin sarki mai ji ne kuma masani kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya yi shiri ma wannan yaƙi iyakan shiri malaman sira sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kutta wanda yake wato muhkam kwarai da gaske wato shiri wato shiri wanda yake mai ban wajen fuskantan wato wannan yaƙi kamar yadda muka gani annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a shiga filin yaƙin nan ko kafin ma kafiran maka su zo ya riga ya yi shiri da tanadi tun da ya samu labari kamar yadda muka sani akwai baffansa al'abbas baffansa abbas a lokacin ya musulunta amma bai hijira daga makka ya zo madina ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai taho madina annabi ya ce a ka zauna tunda kafiran makka suna shirye-shiryen za su kawo mana farmaki to lallai kai ka zauna a wurin za ka yi mana amfani amfanin da za ka mana shine za mu rika tambayanka wato shirye-shiryensu wato wannan shine ake kiransa al-istikhbarat wato neman neman bayani kamar spy wato abin da leƙen asiri wato a leƙa asirin mutane a san shirye-shiryen da suke yi wannan halal ne a yaƙi kowace ƙasa tana da matakai da take ɗauka na leƙen asiri game da abokan adawanta duk wanda za su kawo mata farmaki takan bi dukkan hanyar da ya dace in ma da ta suke jirgi ne mara matuƙi wanda zai yawo ya shawagi ta yadda zai ɗauko mata hotunan rundunan yaƙi da shirye-shiryensu don ta san ta inda za su fito don ita ma ta ɗauki mataki ko kuma za ta yi amfani da waɗansu na'urori ne ko kuma za a tura waɗansu mutane ne muna ji a labarin rika daban-daban ka an ce an kama wasu ƴan asiri na ƙasa kaza wasu ƴan asiri to duk ƙasan da kuke da adawa da ita wanda zai iya yiwuwa ta kawo muku farmaki a kowane lokaci to dole akwai buƙatan kusan shirinta domin sanin shirin wato ƙasa ta fuskan abin nan kayan yaƙi ko sojojin da ta tanada yana da matuƙar muhimmanci domin kuka je kuka shiga yaƙi da ƙasar da ta fi ku ƙarfin ainihin sojoji ta fi ku makamai to gaskiya za ku taɓa ku ji amma idan kuka nemi bincike a kanta to za ku iya gane cewa wannan ƙasar ba za mu iya yaƙi da ita ba to me ya kamata mu yi kawai mu yi hurubul kalam wato har yaƙin baki sai a yi ta ce ku ce kawai ku yi ta barazana ku zo ku harba wani makami ɗan nan da can ku ce an auna da ya tafiyan kilomita miliyan kaza kaza kaza ku ta magana duk karya ne kuma ku dai kuna so kar a fara kawo muku farmaki ne saboda in aka kawo ba za ku kai labari ba amma idan ku je ku shiga yaki ba ku san halin da waɗancan suke ciki ba to akwai matsala to annabi sallama sai yayi linkin da Abbas wato Abbas yana can Makka yana gaya mishi dukkan abin da ke faruwa sai ya rubuta masa wato bayanai na abin da yake faruwa sannan sai ya bayar da takarda ya ce a kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani dan aika wato wanda yakan ainihin turo shi cikin gaggawa ya ba shi ainihin wato a sako ya kawo kamar yadda muka gaya muku kilomita ya kusan 400 eh, da hamsin da 'yan yafi tsakanin makka da ainihin madina amma wannan dan aikan a cikin kwana uku wato yakan iso in an bashi wannan takarda ya hau doki ya ta gudu cikin kwanaki uku zai iso ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato bashi wannan takarda kamar yadda ibn abdulbarri wato annumari yake ambatawa a cikin littafin al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab yake cewa dai an kai da abbas ya turo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mishi takarda a takardar nan yana kunshe da labarin kafiran makka cewa wayannan mutane suna kan shirye-shirye suna so su zo su kawo maka farmaki to kuma shine daga ya kamata in gaya maka ku ɗauki dukkan matakaiya to wannan takarda nasa ta kunshi bayanai wato waɗanda suke na girman tawagar wato sojojin da za a taho da su ya gaya masu cewa akwai sojoji guda dubu uku sannan kuma akwai mahaya dawakai guda 200 sannan akwai waɗanda suke ɗauke da silke guda 700 sannan kuma akwai waɗanda suke wato suka hawo kan raƙuna da kuma wato makaman da suke ɗauke da shi saboda haka kenan yanzu ya riga yi ditalin ba annabi sallama wato rundunan annabi ya san irin mutanen da za su fito da kuma ƙarfinsu da yawansu to wannan labari da annabi wasallam ya samu abin ya dame shi to dole ya nemi kwamandojinsa ya sanar da su domin ya ji ne shawarwarinsu yana masallacin kuba aka bashi wannan takarda bayan ya ɗauki wannan takarda sai ya fita a daga cikin masallaci ya fara neman wato manya cikin sahabbansa ya tattauna da su to amma one by one ya fara bin su saboda yana so ya ji maganan kowa kafin kuma ya zo ya haɗa su a wuri guda ya je wajen sa'ad wato ɗaya daga cikin a shugabanni na ainihin wato garin madina ya je ya zauna ya same shi suka tattauna to ashe lokacin da suke tattaunawa yana gaya masa adadin sojojin da ake da su shi matan sa'ad tana bayan kofa tana jin maganganun da ake bayan sun gama magana sai sa'ad ya ce wa annabi wasallam ba wani matsala mu ne mu je mu ci gaba da shiri amma wannan magana ba mu kowa zaka ka faɗa ba sai ka san mutumin da yake da ƙarfin zuciya da zai iya tunkaran wannan lamari domin duk sojan da ka gaya masa cewa ga adadin wa'incan ga makamin su kuma ya ga mu 'yan to daga nan ka fara karya masa gwiwa amma dai ka ji ka ci gaba da shiri ba matsala to annabi ya fita shi sa'ad ya koma sai matarsa take ce masa me annabi ya zo gaya maka ya ce na ruwanki waye sa ki a ciki sai ta ce ai na ji abin da ya faɗa ya ce maka kaza ya ce maka kaza ya ce maka kaza to sai hankalin sai ya tashi ya ce karfa ki gaya ma kowa ina gaya miki sai ya fita yayi wurin annabi sallama ya zo ya same shi ya ce to kaga fa mata na ashe tana bayan kofa tana jin abin da muke tattaunawa gashi abin da ta faɗa ga abin da ta faɗa ga abin da annabi ya ce kyale ta ba wata matsala ka yi dai kawo abin da yake akwai mu ci gaba da riƙe wannan sirri wanda yake a tsakaninmu kamar yadda kuka sani matattaki suna daga cikin wato suna da tasiri wajen wargaza shirye-shirye da ake yi a bangaren tsaro da bangaren kaza da sauransu da yawa sai sa a bangaren tsaro za ka ga irin tsaro na farin kaya wato ana iya yin maka iyakan matar da za ka aura kuma sai an santa an san shiga da fitanta an san iya an san komi nata saboda ba wuya da ka zo kai kai taɗi ita ta ji ko kana waya ta ji ko kaza da sauransu kuma ita yanzu sai ta faɗa ma wani ko kuma ba ta sani ba ma a yi amfani da ita a yi dabara yadda za a jiyo bayani na asiri ta wurinta a zo a yi muku illa sauraka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da shirye-shiryensa sai ya ci gaba da wato neman shawari bayan ya tara dukkan ma'alumat wato dukkan wani bayanai na sirri game da ƙwarishawa da halin da suke ciki sai shi a fahimtarsa a babin yakin da za a yi bai kamata a fita ba kawai a zauna a madina domin da ya tara su sai ya ce musu shi yana ganin cewa wannan shirin da mutanen nan suka yi mu ba mu da korabinsa sauraka inna fi junnatun hasina ina ganin muna cikin wani ganuwa wanda yake mai tsari idan kuna ganin mu zauna to mu zauna in kuna ganin kuma mu fita mu je mu tunkare su a can to mu fita to kamar yadda je muka faɗa su matasan cikin suka ce kawai a fita ba wani maganan zama kawai a shirya a fita ba abin da zai faru su kuma dattawa suka ce gaskiya su suna ganin a a zauna to amma su samarin sun fi yawa saboda haka maganganun su maganganun su ya fi ƙarfi to kuma ka san shi inda a tafi yaki aka ga kana ɗan yawan bayani na karya gwiwa kaga yanzu sai wasu ce maka munafiki kana fara cewa ya kamata fa a duba kaza a duba kaza cewa wannan kawai duk tsoro ne kaza kaza kaza da sauransu saboda haka su dattawan sai suka ɗan yi baya baya har matasan suka yi rinjaya annabi ya shiga yasa silken sai sa hulan kwano ya fito su kuma dattawa suka kaman cewa da ba haka ra'ayin annabi yake ba ce to ya manzo Allah me yasa ba za a hakura ba yace a ina an dai annabi yasa silke yasa hulan kwano to bai an yakin ba makawa dole kawai sai an fita aka shirya aka kama hanya bayan an fita mun yi bayani akan yadda Abdullah bin Ubay bin Salul ya gudu a cikin yakin da mutane 300 a ciki kaga da ana ganin ma mutum 1000 ne yanzu sun dawo 700 to kaga har ila yau akwai matsala so bayan nan kuma wato an tafi an samu base annabi ya saukar da wato ainihin rundunar sa a inda ya kamata wato ainihin su zauna sai kuma aka fara samun a kokonto daga wajen banu harisa da banu salma su ma kuma suna ta tattaunawa cewa to gaskiya fa mun kasa tsakani da Allah yanzu a ce mu 700 za mu tunkari kaza kaza kaza kaza sai wasu suka fara samun rauni wanda su ma Allah ya gaya mana iz hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma an samu wasu tawaga biyu daga cikin kususo su ma su tarwatse su ce gaskiya ba za su iya ba amma Allah madaukakin sarki wato shine majibincin su su ma dai suka zauna suka yi hakuri to wato tsari strategy da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi shine ya kasa sojojinsa gida uku ne wato yayi bataliya guda uku waɗannan bataliya akwai katibatul muhajirin wato wanda suke su bataliya ne na muhajirai wanda aka ba ma mus'ab bin umair wato shine zai rike tutan wannan bataliya sai katibatul aus wato mutanen madina kenan wanda su kuma aka ba ma usaid bin hudair aka ce shine zai rike wannan ainihin wato tuta sai katiba wato bataliya ta al-khazraj wanda su ma mutanen madina ne wadda aka ba ma habbab ibn al-munzar shi kuma aka ce shine da ya rike wannan tuta waɗannan katiba waɗannan bataliyan wato annabi sallama ya kasa su gida uku kuma kowanne ya ba su aikin da ya kamata su rike wato su yi yana daga cikin a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo fili irin wannan na yaƙi to dai zo ya yi jawabi zai muku magana akan abin da ya shafi juriya da haƙuri da kuma ɗaukan dukkan wani mataki da ya kamata to yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hudu ba a filin uhudu bayan ya riga ya raba su kuma kowa kowansu sojoji an sa su cikin bataliyansu kuma an ba su shugabansu sannan kuma an ba su tutansu sai ce ya ayyuhan nasu usikum bima awsani allah fi kitabihi min al'amali bi ta'ati wa tanahi an maharimi thumma innakum al-yawma بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاد فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله رشدا فإن الله مع من أطاءه وإن الشيطان مع من عصاه فافتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي آمركم فإني حريص على رشدكم فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من عمر العجز من عمر العجز والضعف إما لا يحبه الله ولا يؤطى ولا يؤطي الله ولا يطي عليه النصر ولا الظفر النبي صلى الله عليه وسلم bayan ya tara sojojin ya ادريس adiresin ɗinsu ya ce to ya ku mutane ina muku wasiya da abinda Allah madaukakin sarki ya min wasiya da shi cikin littafinsa na cewa mu jure wajen yin aikin da'a mu nisanci dukkan abin da yake na sabo sannan ku sani yau din nan kuna wani matsayi ne na lada da kuma abin da za a tanadar muku da shi a ranar alkiyama wato ga wanda ya yi haƙuri ya yi juriya kuma yake da tabbas ga wanda bai yi sakaci ba ga wanda bai yi lalaci ba lallai yakan abokan gaba abu ne mai tsanani kuma abu ne da rai bai cika so ba kaɗan da ne daga cikin mutane suke yin haƙuri akan haka sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi shiryarsa ba ku sani Allah na tare da duk wanda ya masa ɗa'a shi kuma shaiɗan yana tare da masu saɓa ma Allah saboda haka ku buɗe ayyukanku ta hanyar yin haƙuri akan wannan jihadi kuma ku nemi abokan gabanku wato duk inda suke ku nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala a kansu ku sani ne mai kwaɗayi ne akan shiryanku kuma ku guji saɓani ku guji ainihin wato ainihin wato musayya yana daga cikin abin da zai kawo gajiyawanku da kuma rauninku kuma in kuka tafi akan haka Allah madaukakin sarki ba zai ba ku nasara ba to a cikin jawabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu ya dai ya dai kwadaitar da su akan himma da kuma ainihin wato kokari a wurin yaki da kuma yin haƙuri a lokacin da aka fara yaƙi kuma ya ce musu su nisanci waɗansu abubuwa kamar saɓani kamar jayayya da makamantan haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba waɗannan kata'ib guda uku sai ya ajiye wa'inda mutum hamsin wanda su kuma za su zauna ne a kan dutse wanda su ne rumat wato aka ba su kibiya wanda jiya mun karanta abin da ya gaya musu ya gaya musu cewa kada su kuskura su sauko ko da suna ganin ana ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya ne lallai su ana nufin waɗannan angles guda biyu to su tabbatar cewa ba a fito musu ta wannan wurin an zo an yi illa wa al'umman musulmi a filin uhudu ba wannan tawaga da annabi ya ɗora su sai kuma waɗanda ya zo ya shirya su ta fuskan wato ainihin sahu yadda ake yin sahun sallah haka annabi sallama wato ainihin a ya shirya wannan sahu ya yi sahun farko ya yi ainihin wato sahu na biyu ya yi sahu na uku yana duba waye kamata a sa a gaba waye kamata a sa baya har sai ya daidaita sahun nan gabaki daya wanda suke filin yaƙi a gaba ya dubi manya-manya wato gwababa waɗanda irinsa ake so a sa wanda ana ganin su da a ji tsoro a samu wani shirgege a ajiye shi a gaba wanda ta yadda wato kamar kashin dankali kasan manya ne a sama kullum yawa su za su rinka jawo hankali to shi a wurin yaƙi dole ana buƙatan ku rika yin abin da a ji tsoron dole ne ya zama wato sojojinku suna da karsashi suna da jin aje kawai duk abin da zai faru ya faru wato ya zama suna wani huci suna harbin iska haka ake dai bukata sai ya sa hatta da wakan da ake jihadi da su da ga Allah yakan yi rantsuwa da su wal adiyati dabha falmudiyati qadha su subha Allah na rantsuwa da waɗannan dawakai waɗanda suke suna zaburan kansu ba sai an cakwaɗe su ba da kansu suke tafiya wanda kofatan su Allah yace suka rika kunna wuta da kofatan wato in yayi karo da dutse yake ga wuta ya tashi kuma sun iya kai farmaki da asuba kaga lokacin ma kenan har lokacin yakin wato ana la'akari da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi musu wannan shiri ya shishirya su a filin yaƙi to bayan an su kafere sun shirya sun fito annabi sallama yana zagawa ga shi da hulan kwanansa ga kaza ya ajiye masu kibawu masu takubba masu kaza masu kaza yana kai kawo a tsakani yana bayani akan abin da za a yi bayan an yi addu'o'i an yi kaza an yi kaza to sai fa aka fara yaƙi to ne Allah madaukakin sarki ya ce. wato duk waɗannan matakai an riga an wuce su yanzu an wuce matakin shirye-shirye an riga an shigo filin yaƙi har kuma yaƙi wato an fara shi dan an wuce idza hamma min minkum an shala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalun to zamu dan tsaya anan saboda shi ma a an an tsaya wato za a dan bada hakaito kuma yaƙin badar to shi ma kuma za a dan yi highlighting me dalili abin da yasa da yi highlighting game da yaƙin badar saboda yaƙin badar musulmai ne suka yi nasara a wuri amma yakin uhudu kuma musulmai sun ji jiki to kar a zo ana baka labarin kuma ka ce to ya za a yi kuma musulmi wanda su suke bin Allah kuma an zo an lallasa ta sai a ce maka eh akwai dalili akwai dalilai to amma uhudu ai su suka yi nasara saboda ga dalilai dalilai dalilai kaza kaza kaza anan an yi nasara akan su saboda dalilai kaza dalilai kaza saboda kai ma ana so in ka zo ka samu kanka to kaka bi hanyar da zai sa ai nasara a kanka. so amma kuma akwai hikima da yasa Allah yakan yi haka saboda watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas domin ba zai yi a ce dan ku mu'mine ne kullum Allah ya rika ba ku nasara ba in yana ba ku nasara kullum to da a samu sakaci daga wajen ku za ku yi ta yin abin da ranku ya ga dama ku ce ai dole kawai mu ne da nasara to amma idan kuka yi sakaci sai aka dan taba ku to za ku dawo cikin hayyacin ku koma ku gyaggyara ina ne aka samu problem ina ne kaza ina ne kaza da sauransu to Allah madaukakin sarki ya ce wato iz ta ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma Allah madaukakin sarki wato shine wanda yake majibancin ainihin wato al'amarin wa ala Allah falyatawakkalul mu'min ga Allah ne mu'mine suke dogaro abinda ake nufi da tawakkali shine wato sidqul i'timad ala Allah fi jalb al manafi wa daf'i al madar ma asiqatu billahi wa akhz asbab wato abinda ake nufi da tawakkali shine kyakkyawan dogaro zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen janyo amfani da tun kuɗi abin da yake mai cutarwa tare da yadda cewa Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai zai iya yin maka haka amma kuma ka riƙe sababi wato duk abin da kake tsoro ko kake fata to ka yadda a cikin ranka ba wanda zai iya baka wannan abin ko ba wanda zai iya tunkuɗe maka sai Allah amma kuma ka riƙe sababin samun abin ko sababin tunkuɗe wannan abin to idan kai haka shi ne ka dogara ga Allah amma idan baka yi haka ba ko da kana jin a ranka cewa ba mai iya maka sai Allah ba mai iya tunkuɗe maka sai Allah amma baka tashi kai ka ɗauki wani mataki ba to abin da kai tawakuli wato kayi kayi kayi kayi me ake kiransa da Hausa kayi ganganci abin da kai sunansa ganganci idan ka ce to yanzu kai ai abin da ka sani shine Allah madaukin sarki ya ce shi yake azurtawa ya kace eh haka ne za ka ci to ka tashi ka je ka nema ya kace ai mun dogara ga Allah ai tunda Allah ya ce shi yake azurtawa ina nan a gida arzikin nan har daki na dai zo ya same ni to kaga suna abin da kai ganganci ba dogaro ga Allah ba kamar yadda mai a caba yanzu harbe sha biyu na dare sai fito ce zai a caba wai lokacin an fi samun kuɗi an ce masa wani baka zo ya ce a mun dogara ga Allah kaga wannan ƙarya yake ganganci kawai yake kai ne zaka hau kan a mutum ya tsare ka akan hanya baka san shi ba baka san ina ya fito ba baka san sai ya ce maka kai shi gida dubu ko ya ce ka kai shi wani unguwa can a lungu kuma ya hau bayan mashin ɗinka kai kuma kana zaune a gaba baka san me yake ta kullawa ba a baya wani ma 3 in wanda su yi su biyu baka san me suke shirya ba kawai kai kana zaune ki kawai ka rike sitari kai ne ka dogara ga Allah kaga wannan ba daidai bane ba daidai bane saboda haka dole ne mutum ya zama ya ɗauki sababi ya riƙe sababi sababi shi ne na yadda hakan ba zai faru da kai ba to lallai ne ka guji lokacin da cewa idanu ba ya ganin ka ko wurin da za ka je in wani abu ya faru ba ka da ikon abin da za ka iya yi da yawa an yi ta ganin wanda suka ɗauki masu acaɓa suka je suka kashe shi ko suka buge shi suka ɗauki mashin ɗin to wannan yan acaɓa ya kamata su sani cewa wannan ba dogaro ga Allah ba ne abin da ake nufi da dogaro da Allah shine sidqul i'timadi ala Allah fi jalb al manafi wa daf' al madar ma'a billahi wal akhz bil asbab lalle ne sai ya cika wannan kaida in bai cika wannan kaida ba to baka rike sababi ba saboda haka lalle ne ya zama in kana tsoron wani abu to karka kai kanka wurin kuma karka ba da dama mu wanda zai iya cutar da kai duk matakin da zaka dauka dan kare kanka to kai amma abin da ake so ka gane cewa ba matakin da ka dauka ne zai kare ka ba wanda zai kare ka shine wa Shi ne Allah maɗaukakin sarki to shi dogaro ga Allah subhanahu ta'ala yana da waɗansu abubuwan da suke tabbatar da shi wato daga cikin abubuwan da suke tabbatar da dogaro ga Allah maɗaukakin sarki akwai nisantan saɓo nisantan saɓo wato yana ba ma mutum dama wato tasirin tawakkali ya bayyana a tattare da shi domin Allah subhanahu ta'ala ce wata zawadu fa'in na kairar zad a taqwa saboda haka mutum ya rike guduri amma mafi kyawun guduri shine ya rike guduri wanda yake na tsoron Allah sannan ko mutum ya kaddara a ransa duk abin da ya same shi wanda haka Allah ya rubuta mishi duk ba zai taba tsallake abinda da Allah madaukakin sarki ya rubuta wato a gare shi wallahi yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wato ainihin ka ji cewa babu abin da zai same mu su abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta mana domin shi Allah madaukakin sarki shine majibincin wato ainihin al'amarin wa alallahi a mu'minun ga Allah ne wato mu'mine suke dogaro sannan sai riko da sababi kamar yadda muka faɗa domin Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu Allah wa aduwakum wa akarina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum kaga a wurin yaki sai Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tanadi na karfi ka a ce da je yaki sai ku ce a kawai mu ai saboda tsabaragen muna sallah muna katun qur'ani haka da mu tafi hannun mu gaya rabbana yayi mana masiba an mun je kawai kabarbari da mu tayi a'a abinda Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwa Allah ya ce wato ku yi musu tanadi na karfi karfin nan ku annabi ya faɗa ce ala innal quwwatar ram ya ce karfin nan fa shine harbi ala innal quwwatar ram kaga yau ya tabbata cewa duk wani karfi in na soja ne a jikin harbi yake saboda haka duk abin da za ka yi ba ana nufin zallan karfin cin tuwo ba ana nufin karfin harbi ya zama kana iya harbi ka iya saiti kana da makamin da yake da nisan cin nisan zango duk yau wato karfin soja ya ta'allaka ne a jikin abin da annabi ya faɗa a dunkule ya ce karfin nan fa ne harbi sai ya sa annabi yake cewa duk wanda ya iya harbi sai ya zo ya manta to ba ya tare da ni wato iya harbi wani abu ne wanda yake dole ne ana bukatan al'umman mutum musulmi ya zama ya iya harbi ko ba don komai ba ko don kare kansa ko don gidansa da iya yiwuwa a yanayin yadda al'amari yake ta kara haɓaka yake kara wato ake ta ci gaba irin na mai tonar rijiya ya zama ba kan hanya ne za a tsare ka ba har gida da a zo a kama ka a tafi da kai amma an kana da ɗan abin da ka iya to kaga ko na barazana ai za ka yi in ka ɗan yi ta tautau mutum ya san bai shirya ba ai a guje zai fita to saboda haka ala ayyati halin wato harbi yana daga cikin abin da yake wato mai tasiri a wajen yaƙi sannan kuma wato mutum musulmi ya sani cewa ta hanyar dogaro ga Allah maɗaukakin sarki ana iya samun wato aljanna wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun saboda haka kaga ashe tawakkali yana daga cikin hanya da zai bada wato zai baka aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa waɗanda sun kai imani suka yi aiki na kwarai Allah ya ce za mu zaunar da su da mu saukar da su lanubawwi annahum kaga mun sake zuwa mun samu kalman wato ainihin da muka faɗe ta ɗan lanubawwi annahum min aljannati ghurafa za mu saukar da su a gidan aljanna wato da a nema musu apartment wato wani wani ɗaki wani shukka wato bangare guda wanda za a tanadar cewa wannan ɗakin ka ne ko wannan gidan ka ne ta jini min tatar anhar wanda koramu suna gudana karkashin wannan gidan khalidi na fiha kuma mutane sun shiga gidan da wama za su yi sai Allah ce ni ma'ajarul amili ma da irin wannan lada na masu aiki kamar ka mai suka yi Allah ce na sabaru sune suka yi hakuri wajen bin addini wa ala ya tawakkalu kuma su masu dogaro ne wato ainihin ga ubangijinsu to wannan yana yin nuni da cewa dogaro ga Allah yana da falala daga cikin falalansa shine mutum zai iya samun aljanna da dogaro ga Allah daga cikin falalansa shine Allah madaukakin sarki zai ba mutum kariya daga cikin falalansa Allah zai biya mutum bukatansa saboda kyakkyawan dogaransa ga Allah subhanahu wataala to sai sa Allah madaukakin sarki wato yayi umarni da ainihin wato a dogara gare shi wa tawakkal alal hayy lazi la yamut wato ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala muka ga sahabbai ai muka ga annabawan Allah zamu ga musalsalai na dogaro ga Allah tattare da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan yaki na uhudu da mu zo mu gani bayan an gama yaki an jimma musulmai sosai kwarai da gaske kafirai sun ga cewa yanzu sun yi kusan gamawa da musulmi amma kuma ba su kammala da su ba tunda sun ji an ce Umar na nan bai mutu ba Abubakar ma yana nan bai mutu ba shi ma annabin na nan bai mutu ba har sun kama hanya sun yi nisa sai suka ce kai suka yi shawari cewa yanzu waɗannan muka bar su ai kamar mun kashe maciji ne ba mu sare kai ba ya kamata mu dawo mu karasa su kawai sai suka ce to yanzu abin da za a yi a sake karɓo wani kuɗi a tura ƙauyuka a sake turo wasu runduna sai aka sake waɗansu sun zo sun wuce su suna tare suna zaune ana ta wannan mitin ɗin ana ta shiryawa cewa za a sake dawowa sai waɗansu suka gangaro zuwa garin madina suka yi wurin annabi sallama a hamra'ul asad suka same shi suka ce masa tofa gaskiya mutanen nan sun sake sabon wato rigurufin ɗin kansu an sake kirawo jama'a ana ta taruwa cewa za su sake dawowa karo na biyu su zo su ƙara sau shi ne annabi sallama tun da yana cikin sabbai aka faɗa sai zabai suka ce mu dai mun dogara ga Allah subhanahu wataala allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah to a lokacin da annabi ya ji sai ce to yanzu jama'a Abin da nake gaya muku shine kafin su taho to su ji labarin manyi kusan zuwa inda suke a lokacin fa an sauko kenan wani an cire masa hannu wani an sare shi a ka shi kansa annabi sallallahu a lokacin an zubar masa da haƙoran gabansa guda hudu an fasa masa kansa sai da aka masa lalas aka samu tsimma ko wani leda ko wani abun da aka sa a cikin wuta bayan wuta ya rayu tukunna aka zo aka diga masa a wurin da yayin abin tukunna jinin ya kame ga wani sahabi an harbe shi wani sahabi ya sa ya sa bakinsa ya kama kibiyan zai balle haƙoransa shi ma sun zuba ga su nan ya kace-kace wani an sare shi a kafa wani an yi kaza wani an yi kaza amma annabi sallallahu ya duba waɗanda raunukan su bayi da tsanani sosai yace to ku shirya kowa ya hau dokin kowa ya saki hawa yace to hanyar da suka bin nan mu kama hanya mu bi su to su can suna ta kokarin shiri sai suka ji an ce ai ga ga annabi Muhammad da jama'ansa sun saki dibo na yanzu ma suna suna wuri kaza kamar kuna tare ne a ainihin wato aningi ningi sai aka ce muku ai ga su a kafin madaki yanzu haka sun iso kafin madaki sai aka fara ce to gaskiya ba kaga dama ba ba wani shirin kirki muka yi ba ya kamata mu koma makka mu je mu sake sabon shiri shi ma annabi sai ya ji labarin an ce sun juya tukunna shi ma sai ya sake juyowa saboda in ya bar su suka zo a yanda ake din nan aka ce su su annabi sun koma madina ai shi kenan magana ya kare suka je rim kawai da su da su je su karasa karasa su ne to amma dole su gwada jarinta su gwada cewa su ma ga sunan nan din in ma za a buga ne da su ma ayin an taba su su ma sun taba ai in ta kunu ta alamuna fa innahum alamuna kama alamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun idan kuna jin zafi da radadi ai su ma suna ji saboda farkon yakin uhudu in mun zo bayani ai za ku ji yanda farko abin tsarin da annabi yi an riga an musu illa daga farko an fara kakkashe su an kora su to amma waɗannan tawaga biyu da suka saka na sojojin da suke kan wato dawakan nan su ne suka yi illa ma musulmi a daidai lokacin da su kuma musulman da aka saka su a sama suka je suka sauko bayan an ce musu kasu sauko saboda haka su kuma waɗannan da suka rabu wannan suka yi ta nawa wannan suka yi ta nawa suka haɗe kawai suka zo musulmai sun sauko a nan shikenan suna iban ganima he ga sun fito ta bayan su bayan sun raka musulmi na can ma da aka raka su ma suka juyo yake ne suka sa musulmi a tsakiya to saboda haka wannan yake nuni da cewa su ma dama sun tabu an taba su a farkon yakin amma kuma daga karshen yakin saboda an samu matsala to wannan yana gwada cewa wato ainihin a dogaro ga Allah subhanahu ta'ala babban abu ne kaga nan dogaron su ga Allah ne yasa Allah madaukakin sarki ya kawo musu dauki sa tsoro a cikin zukatan kafiran nan suka gudu annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda hadisi cikin Bukhari daga Abdullah bin Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa wato hasbunallahu wa ni'mal wakil yace qala ha ibrahim hina ulqiya fi nar wato kun ga hasbunallahu wa ni'mal wakil din nan ita ce annabi ibrahim ya faɗe ta lokacin da aka zo jefa shi a cikin wuta lokacin da za a jefa annabi ibrahim a cikin wuta ai mala'ika jibrilu ya zo ya ce masa ya kai ibrahim me kake bukata yanzu bayan an riga an hura wuta ce me kake bukata sai ce amma ilai ka fala wa amma ila fa hasbi allah wa ni'mal wakil ya ce yin ka ne ba ni bukatan komai amma a wurin Allah ne ni na dogara ga Allah madalla da abin dogaro Allah Allah ce kulla ya raru ku bar bardan wa salaman ala ibrahim fa aradu bihi kaidan ja'alnahum al-aksarin sai Allah ce muka ce mawutan nan ki zama kawai sanyi kuma sanyin ma mai aminci wato ba sanyin kankara ba sanyi mai aminci sanyi mai aminci shine na AC kenan wato bayan sanyin kuma akwai wato dan morewa haka ciki ba wai sanyin da zaka kama kayar kaman ka rike wuta ba saboda haka aka ce kuni bardan ki zamo sanyi bardan bi ma'ana baridan sannan wa salaman da kuma ainihin wato aminci ala ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaidan su sun yi nufin makirci ne da shi dan su suna ganin sun jefa shi a wuta ne shi kuma an jefa shi a daki ne kuma mai AC kaga bacci ma har da munshari zaka yi saboda haka annabi ibrahim ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi nuhu alaihi salam ya gaya ma mutanensa lokacin da suka masa barazana watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabru alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu wato ga Allah na dogara fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum summa la yakun alaikum amrukum alaikum gumma saboda haka annabawan Allah masu dogaro ne ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da al'amura suka yi tsanani sukan koma wajen Allah kuma Allah kan kawo musu mafita saboda haka abinda ake nema gare mu shine duk lokacin da al'amari ya tsananta gare mu to mu dogara ga Allah mu koma zuwa ga Allah amma kuma fa mu rike sababi duk yadda za a yi mu rike sababi domin ainihin wato ganin mun dogara ga Allah madaukin sarki kada zallan bayanin dogaran kawai za mu tsaya kan cewa mu mun dogara ga Allah kuma ba mu rike sababi ba kana fama da talauci ka ce kai sai Allah ya kawo maka arziki kana sabo an ce ka bari ka ce sai Allah ya shiryar da kai ake ka dogara ga Allah an ce a gudu ka ce a'a ai mu mun dogara ga Allah Allah ya sa ba da a same mu ba ai ba da a a'a ai daga cikin dogaro ga Allah ka ne ka fita da gudu a inda ka ga za a gudu saboda haka ba zai yi kana ganin abin da zai cuce ka ba ba za ka buya ba za ka gudu baka ce kai ka dogara ga Allah wannan baya daga cikin tawakkali na hakikani to Allah madaukakin sarki ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun Ga Allah ne muminai da su rinƙa dogara. A'ya ta gama. Walaƙa da nasarar kumun Lahu bi badarin wa'antum Azila. Haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya taimake ku a yaƙin badar. A lokacin kuna ƙaskantattu wato kuna da baku da yawa, baku kuma da makami. Kuma ma azali ku ba yaƙi ku, ka fita ba. walakan sarakun Allah bi badrin wa antum azilla fattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tashkuruna ko za ku zama cikin wato masu godiya ga abin da ya muku malamai suka ce wato shi badar din nan wani rijiya ne wato wani rijiya ne ake kiransa badar kamar yadda al-imam sha'abi yake cewa yace badrun bi'irun li rajulin yusamma badran yace ita badar wata rijiya ne na wani mutum da ake kiransa wato ainihin badar sunan mutumin saboda haka sai aka kama kiran wannan wurin da suna badar to yakin badar ya kasance a ranar juma'a ne wanda yake ranar goma sha bakwai ga watan ramadan a shekara na biyu bayan hijira aka yi shi a cikin irin wannan watan ranar sha bakwai ga irin wannan watan wato a ranar abin da ranar juma'a wanda allah ya kira shi yau furqan yau maltakal jam'an wato ranar da aka rabe tsakanin gaskiya da ƙarya kenan ga shi dai su kafirai suna ganin sun kai su dubu wato musulmai kuma su ɗari uku ne musulmai sun fito wannan yakin su ɗari uku ne da goma sha uku su ko kafirai su wajen mutum dubu ɗaya ne a cikinsu wato ainihin musulmai wanda suke kan dawakai mutum biyu ne kawai wanda suke kan raƙuma kuma mutum saba'in sauran kuma duk da ƙafa suke tafiya ba wanda yake da abin hawa wani ma ba yi da koko kara a hannunsa da zallan gayan hannunsa kawai ya fito yaƙi to sai sa Allah madaukakin sarki wato ya goranta musu ya gwada musu cewa lalle wannan yakin babu wani abin da yasa aka yi nasara a kansu sai kawai taimako na Allah subhanahu wataala da kyakkyawan niyya wato da mu'minai suka fito da shi su ko kafirai sun kasance a su 900 ne zuwa 1000 kuma dukansu sun fito da kayan yaki da makamai suna da shiri cikakken shiri saboda 'yan kasuwa ne na ƙuraishawa suka je sham suna dawowa sai annabu ya ji labarinsu da ya ji labarinsu sai ce to ya kamata fa 'yan kasuwan nan mu je mu tsare su tunda mu an samu mun hijira na dole mun gudu mun bar garinmu kowa ya bar kayansa a can yanzu kayanmu ne suka ɗiba suke kasuwanci to dole ne ya kamata mu tsare su mu kwace kayanmu to su kuma abu sufiyan shi yake jagorantarsu ya samu labarin cewa annabi ya yi shiri zai zo ya tsare su saboda haka maza maza ya tada mutum ɗaya ya ce ya ta gudu ya tafi maka ya gaya musu ga halin da suke ciki kafin su iso yadda za su wuce madina su wuto maka to a kawo musu ɗauki sau da haka da aka je ya gaya mutanen makka su kuma sai suka yi shiri suka ce to mu je don mu tare 'yan kasuwanmu mu kawo su gida lafiya sau da haka sun fito sun iso wanda ake badar shi kuma abu sufiyan ya ji labari saboda haka ya bi ta gefen kogin wato ainihin maliya ya bi ta baki bakin gefen kogi annabi ya zo inda badar yake yana jira shi kuma abu sufyan ya canja hanya ya bi ta wani wuri saboda haka yan kasuwan sun yi escaping su kuma waɗannan da suka zo ya suka ce to tun da yan kasuwan mu sun yi escaping mu ba za mu koma ba sai mun go koya ma Muhammad hankali tun da dai yan kasuwan mu ba za su bar zuwa kasuwa dan shi ba saboda haka nan gaba ma in sun zo zai ce zai sake tsare su saboda haka yanzu mu kawai abin da da yi a soke mana raƙumai guda goma maci mu shagiya mata su mana rawa da daddare gobe kuma mu gama da muhammadu da jama'ansa saboda haka suka yi wannan shiri wannan ya sa annabi sallama ya san adadin su saboda lokacin da annabi ya tura spies wanda suke zagawa su ji me ake can sun je sun yi base to annabi ya tura waɗansu waɗannan din nan sun zazzaga a hankali suna ɗan bubbuncika gefe-gefe sun haɗu da wani ya fita kama ruwa ko ya je yin bayan gida a gefe suka same shi suke masa tambayoyi waɗannan kan waye ne ce yana gaya musu a mutanen maka ne kaza kaza ka mutum nawa ne haka suka zo ce wallahi ni ma ban san adadin su suka ce amma yau an yi yanka ce raƙuma nawa aka yanka ce an yanka guda goma ya suka ce sun gane mutum dubu ne saboda kowane mutum ɗari raƙumi guda suke ci saboda haka sai suka gano ta hanyar haka suka masa tambayoyi sai da suka gama masa tambayoyi da su tafi sai ce ku tsaya kai kuɗin ku suwaye ne ya suka ce na hannu ƙaumin eh, mimma mu mutane ne daga ruwa muke wato suka suka masa bashi wani amsa din kulalle ya rasa ya za a ce mutane daga ruwa ya to asalin halittar dan adam daga ruwa aka yi shi waje min min alma'i mai min al kulli shay'in Allah ce kowane abu raye ai da ruwa muka yi kawai ya tambaye su to kai ko ku suwaye ban na gama ba ku amsa kuma yanzu ku da ku zo ko suwaye suka ce nahnu qaumin mimma ai mu mutane ne daga ruwa ya rasa to me zai sake ce ma me zai sake su dan bai gane ma me ma'anan ma daga ruwa din nan suka bar shi a wurin suka tafi su sai suka je suka gaya wa annabi cewa mutanen nan dubu ɗaya ne saboda ga shiga shiga laƙumai da kaza da kaza da sauransu shi ne sai annabi sallama ya gama shiri na cewa to a fito kawai a je a yi wannan yaƙi to bayan an fito wannan yakin allah maɗaukin sarki ya ce allah ya taimake ku to amma a wannan yakin an samu gudumawa ne gudumawan da aka samu shine allah maɗaukin sarki ya turo da ainihin wato mala'iku guda dubu ɗaya wato an turo da mala'iku amma su ma sojojin mala'iku wato an nemi sojojin mala'iku aka ce to ku je ga mumine can ku kai musu ɗauki domin suna cikin halin kakanika saboda da aka zo a gama shiri da annabi ya gansu yadda suka fito ya kayan yakinsu, to sai ya tsaya kawai ya kama addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a har sai da mayafinsa ma ya faɗi sai na abubakarin ya zo ya ɗauki mayafin ya maida mishi ya ce masa kafaka tuka rabbuk ya ce ai magiyan da kake wa Allah ya isa ubangiji ya ji ka zai amsa maka sai Allah ce istastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min mala'ikati murdifin Allah ya ce ku tuna lokacin da kuke ta nema giya kake ta kiran ubangiji kana ce ya Allah nasruka ya ya Allah nasruka ya Allah yana cewa ya Allah in tahlik hadhihi al-isabati falam tu'bad fil ard ya Allah in aka kashe wannan jama'a su ne iya musulmai yanzu a duniya iyakanmu nan da ka mu duk musulman da mun fito kanmu da kwarkwatan mu kenan in aka kashe mu ba za a sake bauta maka ba a duniya ya Allah ya Allah ka taimake mu ya Allah kai kaza sai Allah ya ce masa a kakkada mu an riga an tara wata bataliya ta mala'iku wanda take dauke da mala'ika dubu daya kaga dai kawai don dai a gwada maka dai wato komai ana bukatan shiri ne da kimtsi da riko da sababi amma ba haka ba mala'ika ɗaya ma ya ishe su tunda mala'ikan da ai ba ganin su suke ba yanzu ko kai ka bata ai mutane da aka musu illa ba san iyakansu ba to su kansu sahabbai suka ce sahabi yace sai na je dan saru wani sai in ga ya faɗi sai wani ya zo ta baya na na jiyo zan kawo masa sai in ga an cire masa kai sai sahabin ya zo ya samu annabi yace ce ni kan fa na je dan saru mutum in ga ya mutu sai annabi ya zali zalika madadun minas sama'il ula yace wannan bataliya ne na saman farko suka fara saukowa saboda haka su ne suke ta yin yaki sai da aka kashe manya-manyan kafiran makka su abu su waye duka manyan duka fure da ka sani sai da aka kashe su a wannan yaki aka kama waɗansu kuma da tarin yawa aka samu ganima da tarin yawa ya zama musulmi daga lokacin suka samu ƙarfi kuma ƙauyukan larabawa sai suka fara jin tsoron musulmi cewa in dai har musulmi suka iya wannan aiki dama duk yankin jaziratul arab ba wanda ake tsoro kamar mutanen makka to kuma yau mutanen makka nan ga waɗansu tsiraru nan sun lallasa su sun musu kaza sun musu kaza to gaskiya fa ya kamata mu ɗau darasi to wannan shi kuma abin da ke gwadawa badar ba wai yana gwada cewa ku tafi yaƙi ne ba shiri ba amma abin da yake gwada maka cewa idan iyakan yadda kuke kenan to ku gama shirin ku sai ku dogara ga Allah ku sani cewa nasara baya zuwa bi kasaratil adad wala bi qillati udad ba wai dan yawan sojoji ne ko karancin makami ba a'a innaman nasru min indillah wato shi nasara yakan zo ne daga wajen Allah subhanahu wataala domin za ku ga akwai yakokin da Allah yakan cewa annabi sallama ya ibi kasa kawai ya watsa in ya watsa kasan nan sai Allah ya tafiyar da kasan su shiga idanun sojojin mutum ya tsaya yana kokarin cire kasa idan ta sai a zo a sare shi wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama saboda haka ko saiti ne kai dai ka harba in ka harba ka gama tamin sai ka harba to Allah madaukin sarki shi zai isar da abin da ka harba ya je inda ake so ya je saboda haka abin da ba a so shine kar mutane su rika tinkaho da karfin soja ko ji da kaza ko ji da kaza amma dai su su zama suna cikin wato shiri da tanadi domin musulmai a ranar hunain ai sun fita iya fita sun fita da kayan yaki sun fita da sojoji sama da mutum dubu uku suna jin cewa in dai saboda yawan soja ne ba za a yi nasara a kansu su da kansu ka ce lannu gulabal yawma min killa yau in dan karanci ne walla ba za a yi nasara a kanmu amma don Allah ya gwada musu ba wai yawan su ne yasa ake ba su nasara ba sai ya jarrabe su suna shiga area Hunaini su kuma mutanen sun riga sun rabu ta kan katanga ta sama ta ina sai suka fara ruwan kibiya shi kuma soja abinda baya so a fara harbi shi baya so a ce an fara harbinsa bai kimtsa ba to in aka fara harbin sa bai kimtsa ba to he burkice bai san mata ina abin yake saboda haka su kuma sai suka yi annabi da musulmai kwantan bauna amma musulman fada ma suna ta gadara suna cewa ai yau dai in dai wai dan karancin mu ne wallahi ba wanda ya sai nasara kan suna zuwa kawai sai suka fara musu harbi ta ko ina sai suka rikici sai ka juya sai ka ga wane ya faɗi in ka juya ka ga wane to karshe kawai musulma ai gudu kawai sai kowa ya yi na kare. to a lokacin da annabi ya gwada musu jarintansa yace ana nabiyullahi la kadhib ana ibnu abdul muttalib yace ni ba annabin Allah ne ba karya nake ba ni dan abdul muttalib da ya ja takobin sai ya zare kawai shikenan sai ya doshi inda ake harbo makaman ya yi cikin wurin ya je ya tarwata wannan wurin gaba ɗaya wargaza wanda suke cikin wurin ya ci gaba da yaƙi shi kaɗansa ba sai sai wani da daga cikin sahabbai ne ya ga annabi ya yi kuwa yana kira yana ce a dawo a dawo sayyidina aliyu ya ce kai idan yaƙi ya tsanani mu fa a bayan annabi muke buya kaga shi annabi shi fa shine kamata a masa a yi takin kwaba a zagaye shi to amma in yaƙi ya tsanani kan yi gaba ne sai dai a biyo shi a baya sallallahu alaihi wasallam saboda jarumi ne wato na ƙarshe Allah ce walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla Allah ya taimake ku a yaƙin badar kuna wato ainihin ba ku da ƙarfi fattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun ko za ku zama cikin masu godiya ga Allah subhanahu wataala na'am يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين istaqulu lil mu'minina tuna lokacin da annabi sallallahu alayka wa sallam kace wa mu'minai alayyakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzilin ashe ba zai isar muku ba Allah ya kawo muku ɗauki na ainihin mala'iku guda dubu uku wanda da su rinka sauka waɗansu bayan wasu wato musulmai a yakin Uhud da suka ga cewa su 700 ne sai abin ya fara damun su shi ne lokacin da waɗannan suka fara tattaunawa suna neman su ma kuma su ce ba za su zauna ba banu salmata da banu harisa suna cewa ya za a yi mu 300 mu ce za mu tunkari mutum uku to cikin bayanin da annabi yake musu sai ce wai alayyaksiyakum ba zai ishe ku ba kan an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya kawo muku tallafi ya kawo muku gudumawa ya kawo muku dauki bi salasati alafin da mala'iku guda dubu uku munzilin wanda za su rinka saukowa wani bayan wani don aka ce za a kawo muku reinforcement ai ko na sojoji ne dubu uku na mutane ai ya ishe ku da su can su da masu dubu uku ne ku ga ɗari bakwai a ce da karo mutane dubu uku ai sun ishe ku to amma sai aka ce mala'iku ne ma dubu uku za a turo muku da su to shi ne annabi yake gaya musu haka ya faɗi haka ne don su yi su samu nutsuwa idan ba abin da soja yake so kamar yadda muka faɗa kamar wannan reinforcement ne duk wani sojan ana yaƙi abin da yake so ya ji cewa gashi an kawo musu ɗauki wasu jirage sun taso to da ya ji kawai insha Allah ya tsira ko kuma waɗansu motoci an turo su ya san cewa za a zo a karɓe su dama ta iya yiwa a ko ta bullet a kafansa amma ba yanda ya iya ne in yace zai tsaya ta wannan bullet din za a zo a karasa shi saboda ka zai ta harbin haka yana jinta amma zai dage sai in ya gare enforcement so kaga sai shi ma ya kwanta ya ce ai ina da bullet kaga sai a sa shi ma samu aje a wannan din shi to saboda haka annabi sai ya gaya musu haka sai Allah ya ce mai bala in tasbiru bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha hmm. yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin min al malaikati musawwimin bala sai Allah madaukakin sarki yace kwarai kuwa wato annabi ya tambaye su bai ishe ku ba a turo muku da mala'iku dubu uku sai Allah ya ce a ya ishe su amma da shara in tasbiru in kun yi haƙuri kuka jure duk tsananin da ake fama ku yi haƙuri wa ku kiyaye dokokin Allah duwa wanda annabi ya gaya muku a filin yakin nan kuɗiya a kansa wa tukun min faurihim kuma su waɗannan wato kafiran makka su zo muku cikin gaggawa wato su dubu ukun nan in har suka taho akan haka su dubu ukun nan yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min mala'ikati musawwimin Allah zai turo muku wato da ainihin ɗauki na mala'iku dubu biyar kuma mala'ikun nan na. wasu malamai suka ce da rawunna kowa ya rawani a kansa waɗansu kuma suka ce na da alamu na cewa su ma sun fito yaƙi ne kowa da silkensa da makaminsa sannan kuma da tutansu na yaƙi bataliya bataliya to anan malamai suka ce an ɗan samu ishkal tsakanin wannan aya da ta yi magana a kan wato ɗauki da za a kawo na mala'iku dubu uku da dubu biyar da kuma wancan dubu ɗaya da aka kai a badar to da malamai suka tashi bayani suka ce a badar an tura da mala'iku dubu ɗaya wannan babu kokonto a kansu a nan kuma magana ne na mutum wato na masu magana guda biyu magana annabi ne da maganan Allah shi dai annabi ya ce za a kawo muku ɗauki na mala'iku dubu uku sai Allah ya tabbatar amma har da ƙari ya ce e za a kawo muku ɗauki na mala'iku dubu biyar ma amma kuma shi da sharaɗi saboda haka na badar ba sharaɗi kawai an turo da mala'iku ne shi kuma na uhudu da sharaɗi me sharaɗin shi ne su yi haƙuri su kiyaye maganganun annabi sannan kuma waɗannan mutanen su zo musu ga baki ɗayansu mutum dubu uku to in suka zo dubu uku to ba dubu uku kawai da a turo cikin mala'iku ba da a kawo dubu biyar ne amma in ba dukansu suka zo su dubu uku ba to za a kawo ɗauki amma kuma zai iya yiwa dubu uku da annabi ya faɗa kawai za a turo da shi na ba ta kun fahimta wannan shine wajahin maganganun ga baki ɗayansu in ka tara su saboda haka a nan mala'iku ba su zo yaƙin uhudu ba saboda me yasa saboda mu'mine ba su cika sharaɗin da aka saba saboda an gaya musu cewa kas abinda annabi ya faɗa kar a saba saboda haka su wayannan da suke saman me sunansa suke saman dutse ai kaga su sun sauko sun saba ma abin da annabi ya gaya musu saboda haka sai ya sa wayannan mala'iku ba su zo ba rashin zuwan mala'ikun kuma ya sa mu'minai wato sun shiga ainihin wato tsanani wannan yana yin nuni da cewa nasara yana da sabubba daga cikin wato sabubban nasara akwai abu na farko shine ikhlasi wato yin aikin domin Allah yi aikin nan domin Allah kuma ka dogara ga Allah wajen yin sa domin Allah madaukin sarki ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a a yi aikin domin Allah kar a haɗa shi da kowa wannan sharaɗi ne babba daga cikin sharuɗa na samun nasara sannan yin sallah wato yin sallah da ba da zakka ko ba da sadaka yana daga cikin hanyoyi na samun nasara wala yansuranna Allahu may yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salat wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur wayannan sune sharuɗa guda biyar wato yin abu domin Allah kokarin tsaye da sallah bayar da zakka umarni da kyakkyawa hani ga barin mummuna waɗannan in dai mutane suka tsaya a kansu to duk yakin da suka tunkara Allah zai ba su nasara a kansa sai yasa yace wala yansuranna Allahu man yansuru lallai ne wallahi Allah zai taimaki wanda suka taimaki addinin Allah kaman ka cewa Allah suwa sai ce allazina in makkannahum fil ard sune wanda in mun ba su dama akan ƙasa na shugabanci a ƙamus salata sukan tsaye da sallah sukan tabbatar da sallah ya samu gata an samu isassun masallatai an gyara su an ƙawata su kuma an ba da sharaɗi cewa kowa in lokacin sallah ya rufe shagonsa ya bar wurin sana'arsa ya bar wurin aikin gwamnati kowa ya tafi ya je ya sallah ƙamus salat wa atawuz zakat za a yi ainihin commission wato commission na na zakka wanda su da su rinka karba a hannun mawadata suna rabawa matalakawa wa amaru bil ma'ruf za a samar da hizba wanda za su rinka umarni da kyakkyawa suna ainihin wato hana mummuna wa nahau anil munkar walillahi aqibatul umur duk waɗanda suka yi haka to ko shakka babu Allah zai ba su nasara cikin dukkan abubuwan da suke aikatawa da su samu nasara ta fuskan tattalin su ta fuskan zaman lafiyar su ta fuskan ainihin wato abokan adawansu shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato Allah zai taimake ku ainihin da mala'iku guda dubu biyar musawwami na wanda suke kowanne daga cikinsu wato yana dauke da alama na cewa ya fito yaƙi ina ganin kamar lokacin nan wato ya yi za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada assalamu alaikum wa ta'ala